لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤمن يؤتيه أجرا عظيما babu alheri a cikin mafi yawancin maganganun da mutane suke ɓoyewa babu wani amfani a cikin su sai dai jansan su da ya zama umarni ne da sadaka ko kyautatawar aikin da shari'a ta zo da shi hankali ya tabbatar da shi ko kira zuwa ga sulhu a tsakanin masu faɗa su biyu duk wanda ya aikata haka yana mai neman yardar Allah to da sannu za mu ba shi lada mai girma